العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا فاك داود موانا رانا تلا حديث شاشدة قوات رمضان ألف تتاريخ ثلاثين تلاتين وشتي دي دي شاء يونيو شكرا تدفو بيو تقوم شابقين nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba sura tuba a jiya mun kwana akan aya ta casa'in da bakwai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin kaɗan daga cikin halayyar larabawan ƙauye shine ashaddu kufran wa nifaqa sun fi kowa tsananin kafirci da munafinci wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasuli kuma su suka fi cancanta da rashin gane iyakoka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar akan manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu alimun hakim Allah subhanahu wata'ala masani ne kuma mai hikima ne ƙarƙashin wannan aya an samu daga imamu muslim cikin abin da ya rawaito rahimahullah hadisin aisha radiyallahu anha ta ce qadima nasu min al-a'rab wasu mutane sun zo daga larabawan ƙauye wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalu sai suka ce da annabi alaihi salatu wa salam atuqabbiluna sibyanakum shin wai ku kukan sumbanci 'ya'yanku Faƙala رسول الله صلى الله عليه وآله annabi sai yace da su alaihi salatu wasalam na'am mu mukan sumbanci ƴaƴayenmu larabawan ƙauyen nan sai suka ce wai ai mu ko ba mu sumbantan ƴaƴayenmu saboda idan muka shigo gida na tsaye ma sai ya zauna mai motsi ya noke sannan na raye ya mutu annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce wa amlik in kana Allah naza'a min qulubikum ar-rahma ko minkum ar-rahma a wata riwaya yace to ya na iya ai ba abin da zan ce face in ce kawai Allah subhanahu wata'ala ya tsame rahama daga cikin zukatanku kenan abinda wannan hadisi ke so ya nuna mana wani hadisi da muka karanto jiya cikin sunan annabi ya ce alaihi salatu wassalam man sakana al-badiyata jafa don mutumin da ya zauna ƙauye akan jarrabe shi da ƙeƙashewar zuciya muna fahimta wa man ittaba'a sayda ghafal sannan duk mutumin da ya ɗauki kiwo wato ya ɗauki farauta ita ce sana'arsa yakan rafkana har ya manta da wasu abubuwa game da abin da ya shafi addini to wannan ba wai yana nuna cewa a'a ƙauye ba alkhairi bane mutanen ƙauye ba alkhairi bane a'a a ƙa'ida ta alqur'ani akwai abin da ake ce muqabala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo labarin wuta to kuma sai ya kawo labarin aljanna misali kamar idan ka koma cikin suratul rahman can Allah subhanahu wa ta'ala na cewa yu'rafu al-mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha al-mujrimun yatufuna bainaha wa bain hamimin an فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ga labarin waɗancan an kawo an ce wuta an ce mujrimai an ce kaza so sai aka ce to yanzu kuma duk mutumin da ya bi Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma yayi abinda Allah ya ce to makomansa aljanna ba zai fada cikin irin waɗancan mutane ba to har kullum idan aka ce a'a akwai mutanen banza to kuma sai a ce akwai nagari minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma daga cikin su akwai mutane tsaka tsaki amma da yawan su ne dar da abin da suka kasance suna aikatawa a don haka ba wai ana nufin ƙauye ba alkhairi ne? ba ana nufin ƙauyawa ba alkhairi a cikin su a akwai alkhairi kuma akwai mutanen abin nan kirki kamar yadda zamu karanto a yanzu malam bismillah أعوذ بالله من أعراب من wa. ما ينقيهم دائرة السوء الله سبحانه وتعالى يتي ومن الأعراب daga cikin larabawan ƙauyen nan da ake ba labari man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama akwai wanda yake riƙan abinda da yake ciyarwa na taimakon addini asara yana ɗaukan wannan wani haraji ne wanda aka ɗaura masa ba zai samu lada akan ciyarwan ba sannan kuma idan bai bada ba Allah ba zai kama shi da zunubi ba misali kaman kai yanzu in aka ce a taimaka don girman Allah kana badawa ne da nufin ka samu me ka samu lada to daga cikin larabawan ƙauye akwai wanda yake riƙon abin da yake badawa kamar haraji ne babu lada a ciki yana ɗaukan kawai kuɗi ne yake badawa na asara in ya bayar ya yi asara in ma bai bayar ba Allah subhanahu wata'ala ba zai kama shi ba daga cikin su akwai hakan nan wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir sannan yana dakun mummunan sharri da bala'i ya auka wa musulmai shi dai ba zai bada ba in ma ya bada gani yake yayi asara don gani yake ba shi da wani amfani me zai ci fa'ida daga wannan al'amari sannan yana nan yana daku yana addu'a Allah ya sa musiba ta saka wa musulmai alaihim annabi ka gaya masu a kansu ne da'iratu sau mummunan bala'i da jafa'i zai koma ya fada wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ga abin da kowa ke aikatawa sannan kuma masani ne yana kallon abin da kowa ke aikatawa wannan ana karantawa alaihim da'iratu su kamar yadda ibnu kasir da wasu qurra suke karantawa amma mafi yawancin malamai kamar yadda mai shatubiya ya kawo kamar yadda muke gani ne alaihim da'iratu saw kaman kuma yadda ya zo a can cikin suratul fatih akwai daga cikin makaranta waɗanda suke karantawa da'iratu saw akwai waɗanda suke karantawa da'iratu su ma'anan shi mummunan fitina ko bala'i yana nan yana da wato abinda al'umma ba su gane ba lissafin Allah subhanahu ta'ala ya sha bamban da lissafin bature shi bature a wurinsa idan ka ce 1 minus 1 zai baka nawa zero ba wani abu da zaka samu amma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ka ce 1 minus 1 equal to 10 idan ka ɗauki ɗaya don man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha idan ke kenan ka ɗauka ka bada ai kaga zahirin abun kayi rashi ne an yi minusin a jihun ya zama empty to amma kuma a wurin Allah kana da goma to shine shine laraban ƙauyen ba su gane ba don haka sai suna ganin cewa ya za su taimaki addini akan me za su bada dukiyarsu sun ɗauki wannan mahraman harama haraji asara in muka bayar ba abinda zamu fa'idantu da shi ba zamu samu wani amfani ba har ga Allah don haka kuma suna nan suna mummunan kulli kullum fatan su in za a ce musulmai za su fita to ba su yi ma musulmai fata ba su abin nan yi musu abin nan kyakkyawan kudiri kullum suna so a ce musiba ta samu kamar dai da ka san idan mutumin da yake kin ka misali ka san kullum mutumin da yake kin ka shi kullum ba zai dawo ya ce yana son ka ba ɗaya kenan sannan har kullum ba wani abu da zaka yi kai ka burge shi biyu kenan abu na uku kullum yana fatan ina ma a wayi gari a ce baka kun san kiyayya ta kai wannan limitin ya zama na shi kullum addu'arsa Allah yake roƙo a wayi gari a ce wannan mutumin ba shi to kuma ni abin da na kasa ganewa kamar yadda wani mai hikima ke ce murnan mutuwa murnan banza idan wanan da kake so kake kulli ya mutu kai shikenan ka samu duniya ai ya tafi ne sai kai ka zo to in ka gane haka me yana ka na murna wai wanan ya mutu <laughs> muna fahimta wa min al-a'rab wa min al-a'rab man ayyuha al-yawm al-akhir wa yatala innaha qurban fi rahmatihi inna shi sa har kullum yana daga cikin rashin adalcin mu na mutane ka tare al'umma gaba ɗaya ka ce dukkan su ba mutumin ba na gari kamar yadda muka tsinkaya haka misali a shekaru biyu da rabi baya lokacin zaɓe ba daidai ba ne duk yadda al'umma ta lalace ba a rasa nagari a cikin al'umma alƙur'ani ya kira yahudawa su ne mafi sharrin halitta a cikin alkur'ani sannan idan ka duba salo na Alƙur'ani, babu mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya kama jikoki da laifin kakanni sai yahudawa saboda sunnar Allah Allah ta ziru ziratun wizra ukhra laifin wani baya ɗaukan wani fa yawma idin la yu'azzibu azabahu ahad wa la yuthiqu ahad kamun wani ba za a kama wani da shi ba azabar wani ba za a yi wa wani ita ba amma yahudawa su kadai a cikin alkur'ani saboda tsananin mugun kudurinsu da kazantaccen aiki irin nasu su ne kadai jama'ar da Allah subhanahu wa ya kama jikoki da laifin kakanni to amma har duk da haka ta'ala duk da kama su da da zunubi da laifi amma ya bayanin cewa daga cikinsu kuma akwai mutane na gari to wannan shine abin da ya kamata al'umma su dauka duk yadda al'umma suka lalace to dole din dai ba a rasa na Allah a ciki ko da ko sun yi karanci ai da yawa zaka ce wa qalilun ma wa qalilun min ibadiyash shaku. eh akwai fa mutanen da yawa sun lalace amma yan kaɗan daga ciki akwai nagari to me yasa ba za mu ɗauki wannan sunna ba a don haka anan larabawan ƙauye kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzala ala rasuli to a nan, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci kungiya ta biyu daga cikin larabawan ƙauye ya ce wa min al'arabi akwai daga cikin larabawan ƙauyen da aka ce su suka fi kowa tsananin kafirci da munafinci man yu'minu billah akwai wanda yake imani da Allah subhanahu wata'ala wal yawmil akhir da rana ta karshe wa yattakhidhu yakan riki ma yunfiqu abinda yake ciyarwa cikin hanyar Allah qurbatin inda Allah yakan dauki wannan a matsayin wani baiko abin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa salawatin rasul yakan ɗauki wannan a matsayin wasu addu'o'i ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake masu ala ku saurara innaha qurbatul lahum lallai wannan dukiya da suke badawa cikin hanyar Allah bai ko ne gare su kusancin da suke nema sun same shi wurin Allah subhanahu wata'ala sayudkhiluhumullahu fi rahmati da sannu Allah subhanahu ta'ala, zai shigar da su cikin rahamarsa inna Allah lallai Allah ghafurur rahim mai tsananin gafara ne kuma mai tsananin jin kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance duk mutumin da ya kawo sadaka ko zakka yakan yi masa addu'a kamar yadda ya yi wa ibnu abi aufa addu'a lokacin da ya kawo zakkansa ya ce ya rasulallahi ga zakkata sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce allahumma salli ala ali abi aufa ya allah wato kai ma abin nan alayen abu aufa addu'a Allah ka anshi aikinsa wata mata ita ma ta kawo ta ce ya rasulullah salli alayhi annabi kai mani addu'a domin as-salatu lughatan salla a lugance ma'aninta addu'a amma daga baya ne aka canza aka ce aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim aka canza aka ce aha yanzu wasu maganganu ne da ayyuka akan bude su da kabbara sannan kuma aka rufe su da sallama amma a madarar lugha in an ce as-sala ma'anan shi addu'a don haka da ta kawo zakkanta ta ce ya rasulullahi salli alayya ya annabi kai mani addu'a yi mani salati annabi ta ce sallallahu alaiki wa zaujuk Allah yayi maki addu'a yayi maki salati da ke da mijinki don haka larabawan ƙauye a waɗannan bangare na biyu idan suka kawo zakkan sukan ce ya rasulullahi yi mana addu'a annabi sai musu addu'a domin sun ɗauki wannan wani abu ne wanda suna neman kusanci ga Allah subhanahu wataala sabani waɗancan ƙungiya ta farko suna ganin sun yi asara suna ganin ma haraji ne suna ganin wannan garama ce da aka daura wanda in ma basu bada ba ba wani abu wanda yake zasu iya samu ko kuma su yi rashi a ciki da yawa daga cikin al'umman musulmai kuma suna da tunani irin na larabawan ƙauyen farko wannan shi sa al'umma suke wahala a yau na shi a bayani zan nana ta bincike ya nuna cewa mafi yawancin masu rijiyoyin mai a ƙasan nan musulmai ne amma kuma mafi yawancin waɗanda suke cikin tasko da ƙuƙumi da wahala musulman ne kuma yau me ya kawo haka ashe in ba tunani irin na waɗancan larabawan ƙauyen ba man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'in abin kawai suna ganin asara ce babu wani lada saboda ba yanzu bane za a ga ladan kai tsaye sai bayan wasu shekaru kila koko bayan wasu lokuta an ka koma ga Allah subhanahu wataala don haka sai mutane suna gani kai wannan asara ne da wannan sai ga mutum ya gwammace gida ya gina gidan giya misali ya gina hotel wanda kuma shi zai dinga supply zai dinga kai giya har ma ya buɗe wani wuri wai sunan shi ba ka gan shi musulmi ne duk tsakan shi gaban shi da baya musulmi ne amma ya gina hotel ya buɗe wani wuri sunan shi ba mata su suke zuwa su yi wanka a sha duk abin da za a sha kuma shi zai yi koda da sa ya kawo wai da sunan wai shi yana neman kuɗi kana nufin ka ce min baka da zunubi in ka aikata wannan aikin tunaninka ya zama irin da laraban ƙauyen farko suna ganin in sun ba Allah dukiyar sun yi asara ko ko a'a ya je ya buɗe wurin shagala wurin da za a shagaltu shi duk a wurinsa ya buɗe wani wuri ne kawai a tunaninsa wanda zai dinga samun kuɗi ai sai ka duba kuɗin da zaka samu ta ina ne kuɗin zai shigo maka ba laifi bane ka tashi ka nemi dukiya amma ta ina ne kuɗin zaka neme su kuma me zaka aiwatar da su wannan shine yasa zaka ga sau da yawa za a ce masallaci ana neman taimako misali makaranta an fara an gaza sai ka ga ginin in ma ana yi yana tafiyan hawainiya saboda ba kowa bane Allah zai bashi dukiya kuma ya taimake shi akan dukiya ba zai iya ɗauka ba ba zai iya badawa ba dan shi ya fi ganin abin da ya sa a gaba kawai gare shi to in ba mu canza wannan tunanin ba muna da tunani irin na waɗancan larabawan kawai na farko amma a lokacin da tunanin ya canza a kai kana iya gani a cikin musulmai a yau akwai mutumin da zaka samu bai san adadin dukiyar shi ba amma ka yana da wahala ka ga ga masallaci wanda za a ce shi ya gina koko makaranta ya gina ya baiwa al'umma da nufin cewa in ya rasu Allah ya kai masa lada akwai su da yawa cikin musulmai ko kuma ka samu Allah ya bashi dukiya amma bai taba zuwa yayi hajji ba kuma abin takaici abin mamaki zai iya biya ma wasu sai ya hada mutum goma ya ce ku je ku yi amma shi na azumi kuma shi ne ya kamata ya fara yi to ire-iren waɗannan matsaloli ne ga al'ummar musulmi har kullum abin da nake faɗa kana raye shi ne fa za ka yi ƙoƙari za ka yi ƙoƙari ka nemi lahira domin ba ka da garantin in aka naɗe ka a farin kyalle ba lalle bane ƴaƴanka su suna da wani mutum wai sunan shi ba ba Ba lalle bane kai dai ba ka tara dukiyan ba to shikenan ma salama sai mun zo dan haka kai ai da yawa yakan faru mutum ya tara dukiyan ya wahala bai bai wa Allah ba bai bai wa addini ba ranan da ya mutu ranan yaran shi zaka ga sun fara fadi ila kun gani ko kun ji to sai ka duba kaga shi ba ga masallaci ba shi ba ga ainihin makaranta ba inda wani abu ne ya gina to wannan ya zama additional bounty wani abu ne wanda yake ƙarin tallafi da kai zaka samu saboda in yaron Allah ya taimake ka ya shiryu ya ce Allah ka ji kan baba to ka sake samu wani tallafi daga baya dama can already kai ga inda ka riga ka riga ka riga ka samu fixed account wanda yake ka gina masallaci ko makaranta ko rijiya kawai ladana na flowing yana ta tafiya to in Allah ya taimake ka cikin yaranka akwai waɗanda za su ke da lokaci sai ba Allah ya ji kan baba to kaga wannan wani abu ne karin ga wannan to in kuma ya zama na kai baka yi sharan masallaci ba to ai za ka yi sharan bypass irin wannan muna fahimta to don haka duk damar da Allah subhanahu wata'ala ya baka ka yi kokari ka ribace ta in ba haka ba in ta sukuce to babu amfani a zo a ce an shiga halin da za a zo ana nadama والسابقون awwaluna السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasabiquna masu tsere al'awwaluna na farko minal muhajirina wal ansar daga cikin mutanen makka da kuma mataimaka mutanen madina wallazina na bi ihsan da waɗanda suka bibiyi waɗancan masu tseren na farko da kyawawan ayyuka Rabi anhum wa an da waɗancan da waɗannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da su su ma sun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala wannan a duniya kenan wa'adda lahum jannat Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara musu aljannoni ya musu alkawarin aljannona tajri tahtaha al anha wacce ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta khalidina fiha masu tabbata ne a cikin wannan aljannunan abadan har abada zalika alfawzul azim wannan ita ce tsira ko koriba mai girma wannan aya ko dan shi'a yaƙi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake magana sannan ita kadai ce aya a cikin alqur'ani wacce ba ce ta min tahtiha al-anharu ba ita kaɗai ce cikin qur'ani ka hada ta amma duk inda ka ji an ce tajiri za a ce min tahtiha sai malamin suka ce akwai dalilin share wannan min din domin min din a can ana magana ne ga duk wani mutum wanda ya yi imani Koma ma waye yayi imani ya aikata aikin alkhairi misali wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr duk inda kaji an ce jannat za ce tajri min tahtiha al saboda ko ma ne nashi ƙoramun suna da limitation amma na sahabbai sai aka ce tahtaha wato babu control abun zai bubbugo yadda suka ga dama haka za su yi da abinsu saboda siyakin ana magana ne akan sahabbai ana idan ku kace a ai ba da sahabbai ake magana ba misali to ka gaya mun su wane ne na farko lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su wane ne ni dai bana nan kai ma kakan ni ya kaɗan shi'a ba bata nan to abin da ya rage dole waɗanda suke zamanin da su ake magana kuma waɗanda suka yi zamanin su wane ne sahabbai mu fahimci wani abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kira sahabbai sahabbai da nassin alqur'ani illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه جمع سكة صحابة kaga Allah shine ya sa musu suna sahabbai sannan shine ne ya sa musu mutanen makka da madina ya kira su muhajirai ya kira su ansar yana cewa a can laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim gashi ya ce laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirina wal ansar shi ya sanya musu suna sannan in ka koma can lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim kaga ya ce fuqara'il muhajirin talakawa waɗanda suka yi hijira ashe to ko kake Allah wannan aya tana magana da sabon annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sai suka saba su suwa ne ne sabiqun al-awwalun magabatan nan na farko wasu ka ce su ne ahlu bat wato mutum ɗari uku nan da sha uku ko ko ɗari uku da sha hudu ko ɗari uku da sha biyar ko dai har zuwa da sha bakwai sabanin da malamai suka yi amma duka sun yi ittifaƙin ba su wuce ɗari uku ainihin da ashirin ba daga sha uku ne zuwa sha bakwai wasu malamai suka ce eh waɗannan su ne ake nufi da as-sabiquna al na minal al-muhajirin wal wasu daga cikin malamai suka ce a'a kamar imamu shafi rahimahullah yace su ne ahlu bai'atin ridwan su ne waɗanda suka yi bai a ƙarƙashin wancan bishiya wacce suratul fatih take ba mu labari laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajara ka duba qad a cikin lugha Anahu in an ce qad tufidu tahqiq maganar babu tantama haƙiƙa Allah ya yadda da muminai a lokacin da suke maka mubaya a ƙarƙashin bishiya to sai kuma kai yanzu saboda tambadewa da watsewa ka rasa wanda za ka yi fito na fito da shi sai wanda Allah ya dare shi sannan ka koma can cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya riga ya faɗi falala ya faɗi falala malamai suka ce dalilin saukan wannan aya a hankalce ma'anan suhailu ibn Am a lokacin da za a yi sulhul Hudaybiyya kafin ya musulunta radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da aliyu oktob hadha ma salaha alaihi muhammadu rasulullah ka rubuta wannan shine abinda muhammad manzon Allah yayi sulhu da shi da mutanen makka sai su ya ce a ah, kai share wane ne rasulullah law alimna annaka rasulun fa alama qatalnak ai abin da muke sa'in sa da kai kenan in mun san kai manzo ne dan me zamu yake ka ka rubuta mana sunanka da na babanka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce aliyu share ka rubuta haza ma salaha alaihi muhammad ibn abdullah aliyu ce hannun nan ba zai iya share rasulullahi ba annabi sai ce to ba ni nuna mani aka nuna mishi aka share sai ya rubuta to sai ayar ta sauka martani ga suhaib ko ka so ko ka ki ko ka aminta ko karkaki Allah ya ce Muhammadun Rasulullah annabi dai manzo ne da Allah subhanahu ta'ala sannan kuma waɗannan da kuke gani kuke kiran su aubash domin ya zara ce to kai malam in ban da kai na ga ka haɗa wasu mutane aubashin minan na kara zobe ɗaukan mara sani kana tunanin in za a buɗa waɗannan za su iya yakan mu to sai aka ce bara muku bayanin ko su wane ne walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله يا يسون يا أولا سورة دومين يقنت تام كافري إذا سن كان لسا عبي قابوا الأحباب ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka san sa'abi ne a baya karanci a taura sai yake ce da Umar radiyallahu anhu wallahi irin yadda Qur'ani ya kawo sifofinku haka ni ma na gani a cikin addaura. sai Umar ya ce ah, dama addaura ta ambace mu yace ai da sifofinku da irin halayyan ku ta ambace ku to yanzu abin da yake akwai Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sahabbai akan abin da suke na tausayin juna da kuntata ma irin waɗanda ba su ba da kallon alƙibla da tsananin sujjada da ƙaunan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su domin idan kafirai suka gansu su ji haushi kai sai kuma ka ce wai kai musulmi ne amma ba wanda ke baka haushi a duniya sai sahabi me ya banbanta ka da muna fahimta shi yasa har kullum nake cewa yadda da bid'a bid'a ce sannan jin daɗi da daɗin kafirai kafirci ne shine abin da ya samu yan shi'a idan ka koma ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wasat anan ba wai tsaka tsaki ba a'a khiyaran wa udula hakan nan ne muka sanya ku al'umma mafificiya da wa ake anan a magana lokacin ba ku bani ansa ba mu muna nan a tutun da bamu nan kaga ba da mu ake magana ba dan haka mu bai ma kamata a ce mun shiga cikin magana ba tun da bamu nan to amma saboda Allah ya ce wallazina tabauhum bi ahsan waɗanda suka bibiye su da kyawawan aiki to su ma sun zama irin su ka koma can ƙasa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kun kasance ku nan ku ne biyayyen al'umma wacce aka taba fitowa da duniyar mutane da wa ake magana mu muna nan a lokacin a to ashe ku tunda mu nan dole ya zama da su ake magana ko kai dan shi'a kaki muna fahimta sannan idan ka koma wasu wurare a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ya nuna mana waɗannan wata al'umma ce duk irin mugajiyar da za mu ci a yau a yanzu sakamakon waɗancan mutane saboda ba wanda aka yi magana a lokacin yake nan abin da ya rage dole ya zama da safe yake to amma abin da zai baka mamaki in ka koma ka tambayi yahudawa man afdalun nasi ladaikum su wane ne mafifitan al'umma wurin ku sai mabiya annabi Musa ka koma wurin kiristoci su wane ne mafifitan mutane a wurin ku sai mabiya annabi Isa amma ka tambayi yan shi'a su waye tsinannun bayin Allah za su ce maka sahabbai za su ce maka sahabbai to kaga duk mutumin da ya daura mutane akan irin wannan aqida mutlaqan ba musulmi bane saboda a imma sun faɗa rahmatullahi alaihim duk mutumin da ya ware sahabbai gaba ɗaya ya zaga to wannan kafiri ne ba za a bi shi sallah ba ba za a yi masa sallah ba ba za a ci yankansa ba in ya mutu kuma ba za a halarci janazarsa ba sai wani kan bai a to ai suna cewa la ilaha illa ce a camouflaging ne ai sun warware abin su ko da suka ce la ilaha illallah ai sun warware kalma to ka ce la ilaha illallah ka ce kai musulmi ne ka faɗa a cikin littafin ka na al'anwarun anwarun nu'maniya ka ce ba za mu yi imani da Allah ba mu yan shi'a me yasa saboda kawai laifin da Allah ya yi masu a ce wasu ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ba za su yi imani da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam menene laifin annabi abubakar shine khalifansa radiyallahu anhu wannan magana tana cikin al'anwarun nu'maniya ni'matullahi aljazairi shi faɗi wannan magana sannan a cikin hukuma islamiyya shi ma Khomeini ya faɗi makamanciyar wannan magana yace ni ban taɓa ganin mara adalci ba irin Allah wannan magana tana cikin hukuma islamiyya kuma ina da shi a ɗaki na yanzu haka menene yasa saboda ya zo ya kafa addini katafaren addini amma ya ɗauki mutane irin su Usman irin su Muawiya irin su Yazid ya ɗaura su akan ragama wai su ne za su jagoranci al'umma maganar fa in ba ka karanta ta ba ka ji ta kamar almara amma ku ɗalibai da muke karatu a nan wannan duk ba wani sabo duk kun san wannan magana Ali Gharwi ɗaya ne daga cikin malaman Shi'a karshe kai ba fa ma maganar sahabbai ake ba karewa yace annabi ma dan wuta ne wannan in bacin ilimi muna son ku gane wannan magana ba za mu dinga irin wannan magana ba saboda keburar kalmatan ta furju min magana ta girma tana da tsananin girma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke rabon aljanna kuma kace wai shi zai shiga wuta sannan yanzu ka dawo ka ce mun kai musulmi ne sannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ummahatul mu'minin haka Allah shi ya kira su ummahatul mu'minin iyayen mu'mine wa azwajuhu ummahatuhum matayansa iyayen mu ne to waye a cikin mu nan ko da uwar shi mazinaciya ce zai dinga bugun kirji ya ce uwar shi mazinaciya ce da Allah an ganshin akwai yana to bare a ce ba ta yi misali ai koma aikin ta kenan ɗan kirki kai ko ubanci mashayi ne misali ya gan shi ya yi marisa ina tunanin zai kama hannunsa misali ya zo ya ce ya kawo shi gida ya ce baba kwanta ka huta kar ka fita baba ka zauna ɗan kirki cikin mu ba ka zai ba to sai zama na cewa su a wurinsu matayen annabin nan alaihi salatu wassalam daga mazinaciya sai fasika sai barauniya sai kafira ni ko na san mutum daga cikinmu a yanzu ba yadda za a yi ka je ka auri matar banza sai dai aka rashin sani to bare manzon Allah sallallahu wanda ba halitta irin sa sai a ce Allah ya gaza masa gata ya zanto Qur'anin sa bai cika ba a wurin yan Shi'a matayensa daga karo sai mazinaciya sannan kuma abin nan abokanansa daga mai bautan gunki sai dan luwadi annabin Allah wanda ni common man ordinarily ni ba zan iya wannan ba ba yadda zan ɗauki ɗan luwaɗi a matsayin abokina ba yadda zan auri karuwa a matsayin matar aure misali to su kuma ce duk wannan tsiyatakun da jafa'in ya tare an ya tattara ya koma gaban sallah kuma ka fito ka ce kai addini kake a don haka shi sa ya tabbata a wurare da yawa ibnu kasir yana cewa fa ya waila man abghadahum aw sabbahum bone ya tabbata ga mutumin da ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw abghada aw sabba ko ko yayi fada da wasu daga ciki ko ya zagi wani bangare wala siyama musamman ma sayyidu sahaba shugaban sahabbai ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa mafi alkhairin su wa afdaluhum mafi falalansu, su sai ce a ani siddiq al akbar wanda nake nufi shine abubakar wal khalifatal al-a'zam khalifa kuma mafi girma Abubakar ibn Quhafa Abubakar dan Abi Quhafa yake cewa fa inna ta'ifata al-makhdhula lalle kungiya taɓaɓɓa fa inna ta'ifata al-makhdhula kungiya taɓaɓɓa min ar daga yan shi'a yu'aduna afdal sahaba suna kiyayya da mafifitan sahabbai wa yubghidunahum suna kin su wa yasubbunahum sannan kuma suna la'anta su wa hada wannan yana nuni yadullu yana nuni ala anna uqulahum ma'kusa hankulan su a jirkice take wa qulubahum mankusa sannan zukatansu kuma a baibaye yake saboda duk mutanen da suka yi wannan kitimili suka tsaya suka jajirce a ce wai ba ka da wanda ina buga misali misali na hankali wanda hankalinka zai dauka kai ne kana da aboki intimate friend yadda tura ke cewa na hannun dama amini sai zama da shi kullum abokin kuma kuna tare amma ba wanda ya fi kiyayya a wurinsa a duniya irin ubanka kullum ya zo gidanku babanka ya zo ce kai kaga dan iskan tsohon nan ba zai da mutane ga dan iskan tsohon nan misali ka gaya min yaya abotar ka za ta kai da za a kullu ne a manne ko ko a an raba jiha a to bare sahabbai mala sahabi ya fi dubbaban wani mutum daga cikin mana to amma yanzu sun fito suna fito da wata kissa an an yi magana abubakar radiyallahu an aisha radiyallahu anha ƙarya kake munafiki taƙiyya ce e mu da baki ne za mu yi faɗin shi kuma burusai da da arsashi a don haka duk mutumin da ya rike ɗan shi'a a matsayin aboki Allah ya la'ance shi ba ni na faɗa ba aliyu radiyallahu anhu shi ya rawaito hadisin kuma yana cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la'anallahu man ahdasa hadasan aw awa muhdisa Allah ya tsine ma duk mutumin da ya bai wa ɗan bid'a mafaka ko kuma ya ƙagi wani abu wanda bai cikin addini zagin sahabbai ba ƙagen shi akai ba cewa ba yadda da qur'ani ba ba ƙagen shi akai ba to kai sai zama ba ka da aboki na hannun dama sai shi kuma ka ce ba za ka faɗa cikin la'ana ba kai hatta yan ɗariƙu da suke ganin sun fi kusa da yan shi'a don ba su san aƙidun ba ne kawai amma da sun san aƙidun yan shi'a kuma sun karanta littattafan kuma suka karantar da almajiransu babu yadda za a yi su bari yan shi'a su dinga rabansu saboda abin da ya haɗa mu da yan ɗariƙa ya fi abin da ya raba mu ni a iya sani na ban taɓa jin wani ɗan ɗariƙa da ya ce bai da Kur'ani ba ban taba jin wani dan dariƙa da yace bai yadda da manzon Allah ba ban taba jin wani dan dariƙa da yace wani wuri ya fi Saudiya ya fi Makka ba rukunnan nan gaba daya zaka samu mun haɗu a ciki to amma ka duba kaga hatta azumi mukan ɗauka ɗaya mu aje da yan ɗari lokaci daya amma yan shi'a yanzu azumin su ba daidai ke da al'umma ba yan kabibiya ko dai su suna gaban al'umma ko sun dan yi kasa da al'umma kaɗan amma duk yan ɗariku na nan ƙasan gaba ɗaya yau kowa azumin sha shida to ta ina ne dan shi'a ya fi ni ahlus sunna ta ina ne kuma iyayenmu ai ma jiyan daga ɗariƙan suke suma misali suka dawo sunna to amma rashin gane al'amarin yasa suke ɗauka saboda 'yan shi'an suna musu wata dabara guda ɗaya ni misali a matsayin na ahlus sunna bana maulidi misali sai ce eh, to ai za a yi maulidi ah ka taba ganin dan dariƙa zai maulidin manzo Allah ya daura cross to me yasa suke bari suna shiga su ya kamata shehunne su gane wannan al'amari wata kalima ce da ake kalimatu haqqin yuradu bi al-batil zahirin abin eh ku zo mu yi maulidi ai ku rabu da ahlus sunna ba a maulidi amma ahlus sunnan nan ba ni ban taba ganin inda muka zo ban taba ganin inda muka zo aka ce a mun rabu da ku a usul ba babu amma yan shi'a babu inda muka haɗu da su a usul mun karanta da ku anan qur'anin su daban ne sun ce yana wurin aliyu ya da ya tashi da rasuwa sai ya mutu da abinsa ya ki bayyana wa al'umma sannan kalimatu shahada a wurin yan shi'a ta sha bamban da sauran al'umma saboda dole in kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasul wa anna aliyan waliyullah wa ashhadu anna ababakr wa umara wa usmana wa hafsa wa aisha bin nar sai ka kara wannan a wurin yan dari kuwa kai wannan sannan ka koma ka ga duk musulmin kirki ya san haddi Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wannan daki alfarma amma a wurin yan shi'a Karbala wai ka in ka ziyarci kabarin Husaini ranan Arafa yana daidai da hajji dubu saba'in babu ta inda muka haɗu da yan shi'a ana fahimta sannan ka koma ka gani ba wani ɗan ɗariƙa da zai mace maka wai a cikin ƙur'ani akwai ƙari wai ko akwai ragi babu in ka faɗi wannan ma shi zai kafirta ka غاية نين شي وضو حاشي شي وضو حي نينا عصا جينا ور باشي بني مغانا تو اما ان شي ابابو تا اندا مكا حدو دسو ادو هكا مكوما كان كراتو اغور بجي انا نونا مني لوكا تي ايضا مكا لوكي وانا زامو ايه قوانا مجي مداو ابو منصور البغدادي رحمه الله يتي اجماع اصحابنا مجمعون على ان افضلهم الخلفاء الاربعه dukkanin malamai sun tattaru sun yadda akan mafifitan sahabbai sune guda hudun nan wane ne na farko waye na biyu na ukun su fa duk gaba daya musulmin kirki a duniya ya yadda da wannan magana kuna fahimta malamai sun masittatul baqun sannan guda shida din na baya cikon goma waɗanda aka yi mu bishara da aljanna Su ke biye da waɗancan summal badriyun sannan ahlu badar 313 summa ashabu uhud sannan mutanen uhud mutum ɗari bakwai, summa ahlu baiatin Rizwan, sannan mutanen da suka yi bai'a wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ƙarƙashin bishiya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu mutum ɗaya ne kawai bai yi bai'an ba shine jadd ibn qais shi kuma wannan munafiki ne mun karanto tarihin sa a cikin sura can baya to malamai duka sun yi ittifaqi sannan abul faraj aljauzi yana cewa rahimahullah mutane sun yi ittifaqi anna awwal alqawmi islaman abubakar a cikin mazaje wanda ya fara musulunta shine abubakar ibn siddiq radiyallahu an a cikin yan yara ali ibn abi talib radiyallahu an a cikin bayi zaid ibn haritha radiyallahu an a cikin mata khadijatu bint khuwailid radiyallahu anha duk malamai sun yi ittifaqin wannan ko da ko dan shi akai kaki muna fahimta ya zo a cikin bukhari rahimahullah bukhari yana cewa man sahiban nabiyya aw ra'ahu min almuslimin fa huwa min ashabi duk mutumin da ya ga annabi alaihi salatu wassalam ko kuma ya haɗu da annabi alaihi salatu wassalam wannan ana kiran shi sahabi ne daga cikin sabban annabi alaihi salatu wassalam sannan afdaliya ana gane fifiko ne da abubuwa guda uku na farko sifa malamai suka ce imani sannan az-zamanu wal makan wuri da kuma zamani ya malamai suke nufi da wannan magana yanzu misali a makarantar ku kai inda ka sauka ka gama ai idan an tashi magana akwai wani special regard ga mutanen da suka fara yayewa a makaranta in an tashi magana ce a ah, ai mu ne first batch ba haka bane suna da wani special regard a ah, ai waɗannan su ne second batch haka dai kuma har dai ƙarshen al'amari to in kai kana da wannan tsarin na zamani da lokaci misali yaya cikin sabai kuma za a samu wannan tsarin ba eh, misali yanzu ai shugabancin kasar nan ai wasu sun yi shugabancin sun sauka da daɗewa wasu ma a nan dinnan ba a haife ku ba na? misali kamar lokacin shagari da yawan ku ba a haife ku ba na? misali amma kuna jira ce tsohon shugaban kasa amma da wata guguwa ta taso a Kano za a yi wani bincike ai kaga tsofaffin shugaban kasan su suka shiga suka ce a'a da Allah yan majalisa mun kashe wannan magana kamar ta ba mun yayya fama wutan kamar ruwa a dalayi a ɗaura a ci gaba daga inda aka tsaya magana ta mutu koko tana saboda suna da special regard a cikin al'umman kasa su wasu mutane ne da ake ganin masu faɗa aji to me yasa in a cikin al'umma ordinarily mutane akwai irin waɗannan cikin sahabbai ba za samu kuna fahimta malamai ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khairun nasi qarni mafi alkhairin almutane su ne karnin da nake ciki sun mallabi na yalunahum sun mallabi sannan waɗanda suke biye da su sannan waɗanda suke biye da su ya tabbata a cikin sahih falalan sahabbai har wa yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tasubbu ashabi kar ku kuskura ahir kuka zagi sahabbaina wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa law anna ahadakum anfaqa misla uqdin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu wallahi duk kuɗin da Allah ya baka ka ɗauka ka ciyar da kwatankwacin girman misalin dutsen Uhudu na zinari ka ba musulunci ba za ka kai rabin mudun ɗayansu na acca ko mai maiwa ko masara ko dawa ko gero ba sannan kuma a ce ba la'antattun mutane sai waɗannan mutanen malamai kuna fahimta sannan abu barda ya rawaito ya ce wata rana mun zo mun sallaci magriba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka zauna muna hira kai sai muka ce bari mu mi sallan isha bayan mun yi sallan isha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce la har yanzu ba ku kushe ba kuna wannan wurin suka ce eh annabi sai daga kai kalli sama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa an-nujumu amanatul lis-sama kaga taurarin nan da kake gani wato garkuwa ne da kariya ga sararin sama sai ya ci wata cewa fa'iza zahabatin nujum idan aka yaye wannan taurarin shine idan shamsu kuwirat idan sama'un fatarat idan sama'un shaqqat can kuma kanat abwaba can inda aka cewa wa futihatis sama'u kanat abwaba in aka janye waɗannan taurari atati sama'a masu abinda aka yi ma alkawari na sama za ta yaye kamar ba a taba faruwa ba a duniya to abinda zai je faru kenan don haka wannan saurari da kuke gani immunity kariya ne ga sararin sama sannan sai ce wa ana amanatu abi ni kuma da kuke gani na manzo kariya ne ga sabbaina fa iza zahab idan ba ni aka anshi rayuwata ata ashabi ma yu'adun abinda aka yi masahabbai na alkawari zai same su misali na rigingimu da wasu abubuwa sannan sai ce wasu ashabi amanatul li ummati sahabbaina da kuke gani su kuma kariya ne ga al'ummata idan aka wayi gari ba wani sahabi a cikin al'umma gaba daya to abinda aka yi masa abin nan al'umma alkawari na sharri da fitintunu da watsewa da rabuwan kai zai same su saboda babu wani kariya ba su da bulletproof ba immunity tarar su to sai kuma ce ba tsinan ne sai sahabi kuma ka ce mun kai musulmi ne sai ina musulunci kai wannan hadisi yana cikin muslim abu sa'id rawaito rahimahullah sannan ya zo daga wasil ibn al-asqa yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tazaluna bi khairin ma dama fikum ra'ani wa sahabani ba za ku gushe ba cikin alkhairi matukar a cikin ku akwai wanda ya ganni kuma yayi abota da ni in dai akwai mutum daya wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yayi abota da shi annabi ce ba za ku gushe cikin alkhairi ba wannan ibnu abi shayba ya rawaito wannan hadisi haka imam tirmidhi rahimahullah ya rawaito sanya hanyar abdullahi ibn am radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 firqa banu isra'ila sun rabu gida gida har 72 amma ni al'ummata za su rabu gida 73 kulluha fi nari illa wahida dukkaninsu waɗannan ƙungiyoyin 'yan wuta ne sai guda ɗaya sai aka ce wata ƙungiya ce ya ce ma ana alaihi wa ashabi abinda ni nake a kansa da sahabbai na a yau to sai kuma ya zama da cewa duk sahabban nan inannu ne sannan ka koma ya zo a cikin bukhari hadisin amir ibn sa'ad radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim ya Allah ka tabbatar wa da sahabbaina ladan hijira da suka yi ya Allah ka mai da su kafirai bayana addu'a ce musu musamman sannan hadisi na karshe cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hadisin wato abin nan Jundub bin Samura radiyallahu anhu annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam ahsinu ila ashabi ku kyautata zuwa ga sahabbaina thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suke biye da sahabbaina sannan waɗanda suke biye da sahabbaina to idan da misali kamar yadda Abubakar da Umar suke a wurin ƴan Shi'a kafirai ne ayyazan billah wai shin ta yaya za a yi abin na annabi tare da kafirai a wuri ɗaya wannan magana ce wacce ke duk ɗan shi an duniya ya kamata ya tambayi kansa idan kun ce da mu mutanen nan kafirai ne ko to mun ji a haka ko a yadda kuka faɗa to amma ya za a yi tsiyayyen alitta Allah ya karrama shi ya zanto ba wanda za su kusance shi a mutuwa sai ainihin kafirai ai in ba wanda yayi magana misali Aliyu radiyallahu an ayyatun yana nan aka binne su a wannan wurin ya kamata a matsayin shi na shugaba ya tada kura ba haka bane ce a ah, waɗannan mutanen kafirai ne sun mutu suna kafirci haka ba zai yiwu abun ne su makabarta ɗaya da annabi sallam ya kamata a kai su wani wuri amma bai wannan magana ba kai hasali in ka koma littafan shi amma gaba ɗaya zaka samu maganganu na alkhairi ga auratayya Umar radiyallahu an ya auri diyar Ali sunanta Ummu Kulsum kafiri ne zai bashi diyarsa in kafiri ne dole akwai ɗaya abu guda biyu idan ya zama na cewa ko dai aliyu ya zanto ya bashi diyarsa don musulmi ne to ba mu da ja shi ya yarda da musulunci to kai ta ina ne ka gane kafiri ne shi umar ɗin in shi imamul awwal ya kasa gane kafircin umar idan ko kace a'a kafiri ne to sai mu ce to Ali radiyallahu an ya saba ma umurnin Allah subhanahu ta'ala saboda Allah ya ce wala tumsiku wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum kar ku yadda ku baiwa mushriki diyar ku sai ya imani to shi Ali ya saba ma umurnin Allah da ya baiwa Umar diyarsa dai ne dai ne zaka fita so da haka shi a yadda nake cewa ba ka bukatan ka zo wani mashhurin malami in ka dauki 1 plus 1 zai baka 2 in ka ce 2 minus 1 zai baka 1 2 divided by 1 zai baka 1 ba ka bukatan ka dauki wani lissafi dogo saboda abu ne gashi nan is obvious abu yana amma da yake dabara ne ake musu kuma masha Allah an hana musu karatu sai tarihi kawai an karya a karkarin Fatima inna lillahi wa inna ilaihi kuka magana fa kenan amma madaran karatu an hana su saboda lokacin da suka gane karatun wallahi ba za su malaman ba Allah muke roƙo ya datar da mu ya raya mu akan imani ya kashe mu akan imani za mu rasa aya na insha Allah amin amin akwai fili na tambayoyi da dama amma za mu ansa waɗanda suka samu waɗanda suka rubuto ba su ji ba sai su yi haƙuri yanayin tambayoyin ne za mu karanta tambaya guda ɗaya ko biyu wannan ya ce assalamu alaikum da fatan za a sha ruwa lafiya malam akwai wani gidan rainon yara na marayu wanda suke rainon marayun nan musulmai ne bayan an yi musu tarbiya irin ta addinin musulunci da sunansu na musulmai amma daga ƙarshe abin bakin ciki abin tausayi ‘yan uwanmu musulmai ba sa iya zuwa ɗaukan yara sai abokanan zamanmu waɗanda ba su wanke damtse ba su kallon alƙibla sai su zo su ɗauki waɗannan yara su canza musu addini su canza musu suna wacce ta rubuto takardar ta ce malam in ma ana da bukata malam ni ina iya muku jagora zuwa wannan wuri ku je ku gani to wannan takarda bacin dai ta faɗo haka to karatun ba haka ake buɗa shi ba dan yana tafiya inda baka tunani kuma ba kai kaɗai kake saurare ba amma insha Allahu abinda zan ce da ita wato tambayanta noted mun gani kuma duk abinda za mu iya yi akai in Allah ya yarda za mu yi ƙoƙarin aiwatarwa wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana roƙon Allah ta'ala ya taimaki mala na ji a cikin tafsirin ka na ranar bakwai ga wannan Ramadan ɗin ka amsa wani tambaya shi cewar sunan sayyidina Abubakar na gaskiya Abdullah Allah Allah gafarta mala ni ina da niyyar in Allah ta'ala ya albarkace ni da da samun ɗa namiji in sanya mashi sunan wannan sahabin to malam abubakar ya kamata in sanya mashi ko abdullah dukka guda biyu kana iya sawa malam asalin sunansa sai ya zama abdullah kinayarsa sai ya zama abubakar na'am to akwai wani bawan Allah ko baiwar Allah ta aiko da naira nawa ne naira ɗari tana da bukatan addu'a ko mahaifiyar shi sai ta rasu yana son a mata addu'a Allah ya ji kan namu da naka iyayen da kuma ainihin mamatan musulmai gaba daya za mu rasa aya anan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta Allah ka anshe ta daga gari abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwa ce mana abinda ke ba mu tsoro Allah ka mana maganin sa waɗanda suke cikin tsanani Allah ka fitar da su waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yayi mai yawa Allah ka ba su yadda za su biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su ya'ya na gari waɗanda suke da fantararrun yayaye a cikin mu maza ko mata Allah ka shirye su shirin addinin musulunci ya Allah ka shiri matasan musulmai ka shiri ƴan matan musulmai don mutumin da aikin sa hura wuta Allah idan zai shiri Allah ka shirye shirin addini idan ba zai shiru ba Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da aikinsa kisan mutane Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da ya ɗaga makami a kanmu ya Allah ka sa ya zama ajarinsa wanda ya nemi ganin bayan mu Allah ka lalata al'amuransa ka kawo tsayuwa a cikin cikin al'amarinsa Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai marasu lafiya a cikinmu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka a cikin dukiyarsu wannan shugaban na namu Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi hakarkarinsa Allah ka taimake shi akan sauke wannan nauyi Allah ka haskaka mishi hanya ya ga daidai ya faɗi daidai ya bi daidai duk waɗanda suke da hanya wurin jefa wannan ƙasa cikin halin da ake ciki in masu shiriwa ne Allah ka sa su gane su daina wannan aiki idan ba za su gane ba ya Allah yadda ka kama adawa da samudawa da ashabul aika da mutanen shu'aibu Allah ka kama su kamun da ba za su kuce ba ya Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك